Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ƙarshe a shekara ta 2022. Wani batu da shirin domin iyali haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa shine batun bautar da ƙananan yara a nahiyar Afirka. in yi shuru ko magana. Duk da kiraye-kirayen da gwamnatoci da kungiyoyi ke yi domin gane da al'ummomi illolin da ke tattare da ɗabi'ar bautar da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa. Bincike na nuni da cewa har yanzu bata canza zane ba lamarin da ake dangantawa da tarin dalilai masu nasaba da jahilci ko al'adu da matsalolin tattalin arziki. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake fama da wannan matsala da saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu, inda a wasu yankuna ake tura yara ƙanana su yi aiki domin sauro mahaifansu kuɗaɗen kashewa ko kuma na ɗaukar ɗawainiyar iyali. Lamarin da ya sa wasu iyaye ke ba da 'ya'yansu haya zuwa ƙasashen waje da nufin neman kuɗi. Haka kuma ake ci gaba da samun kwararar ƙananan yaran matan karkara. zuwa manyan biranen kasar domin su aikatau ko kuma wasu ayyukan da ba su dace da masu ƙananan shekaru ba. Wannan ya sa shirin domin iyali ya shirya tattaunawa musamman da masu ruwa da tsaki akan maganar kare hakkokin yara da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsalar. Shin ya girman wannan matsala ta bautar da yara yake a Nishar? ke mafarin wannan al'amari, sannan ta wace hanya za a kawo ƙarshen bautar da yara? Wasu kenan daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin samarwa amsa a wannan shiri tare da baƙin da muka gayyato, waɗanda suka haɗa da Bashar Mamman, shugaban gamayyar ƙungiyoyin kwararren hula na Rezo Esperance. Sannan akwai Malam Ibrahim Musa, editan jaridar Larude L'Histoire, ɗaya daga cikin jaridu masu zaman kansu a nan jamhuriyar Nijar. Malam Bashar, bari mu fara da kai. Shin yaya za a kwatanta wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu kamar yadda ake faɗa a faransance cewa le travail des enfants eh lalle al'amarin eh, haramtaccen aikin yara abu ne wanda har yanzu yake kasancewa gaskiya ne a nahiyar nishar ko in ce afirka ma baki ɗaya to lalle ana ganin shi ta fannoni daban-daban akwai fannoni wannan na barace-barace wanda ka sani wanda mutane suke zuwa suna ɗauko yara ƙanana suna amfani da su wajen bara akwai na fannoni na aikin gida kama wannan 'yan aiki wanda suke zuwa tun suna ɗan kanana masu aikatau ko eh, kuma boyi eh, boyi na gida eh, wanda za ka gani yaro tun shekara goma zuwa shekara sha uku yana yini ya yi aiki ya yi dare yana aiki wanda ya yi ƙarfin shi yadda yadda ake zato sannan akwai wajen aiki haka na yau da kullum kama a ce wani aikin makanika ko wani aikin ƙarhi ko na kamakihi da sauransu to abinda da nake so a gane ba aikin yara ba ne ake yaƙi da shi amma haramtaccen aikin yara shi shine ake yaƙi da shi aikin yara doka a nan Nijar ta ba da dama cewa yaro in ya kai shekara goma sha biyar zuwa sha shida yana iya shiga tafarkin ma'aikata amma aikin nashi ya bambanta da na manya saboda ƙarhin shi bai kai ba hankalin shi bai kai ba ana iya a ba shi aiki daidai ƙarhin shi kuma daidai fahimtar shi kuma daidai shekarun shi kuma na biyu akwai yadda ake koya ma yaro aiki kama kaga mahauci wani makeri ko wani mai kamun kihi ba za ka hana shi ba ya tai ya koya ma ɗan shi aikin da yake yi na yau da kullum saboda kama a turanci ana ce mashi socialization kenan mutum ya koya ma kamar mataki ne na shigar da eh, shi cikin wala tafarkin tafarkin shi wala zamantakewar to kenan wannan din ya kamata a yi a yi zamanto an yi shi cikin an yi amfani da shi shekarun yaron kuma da hankalin shi ka a yi abin da zai yi ƙarhin gagga jikin shi wanda za ya sa jikin nashi ya lalace eh, har ya kai ma lokacin da zai zama latizan koko zai zama inda ya isa din ya zama to yana da aibu cikin jikin shi wanda ba zai iya ba shi dama ya yi aiki yadda ya kamata ba. Jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma. Shirin domin iyali ya kuma haska fitila kan batun koma bayan ilimin mata a ƙasar Ghana inda wakilinmu Idris Abdalla Bako ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan lamari da kuma neman mafita. Farko a tare da ni akwai Malam Abdalla Toktabado. A na biyu muna tare da Gimbiya Ummul Khair Jafar sannan muna tare da isa mai rago jibril abbas haka kuma muna tare da samira yahya abdulrahman da farko dai malama samira wurin aikin NCC, mun ga cewa ana samun matsalar yawanci matsalar daga karkara ne wato rural areas shin ilmantarwar da kuke yi bai kaiwa gurin ne ko dai me kike ganin yake kawo wanga koma baya na ilimin mata So last week, mun uh, eh, NCC together with uh, social welfare, uh, the municipal assembly, the UNICEF, we organize town hall meeting da iyaye da urban concerning education yaransu. Kuma yawanci concern da suka raise ya fito, eh, especially a rural area, ya fito wurin talauci. na gan kaman ba su da iko kula da yaransu. So sometimes even kudi da da ba yaro a ce eh, takardu makaranta ko a ce ma kudi abinci ma ya zama musu ishu to sometimes suna kamar yaran na instead of state school ya fi suna cikin gonake ko suna taimaka ma iyayensu a wurin ilimi to together program da muka yi mun kira su gabar su san kamar yaran su ne dacin su su kuma ne eh, manyan like future garin mu gana gaba diya su ne manyan gobe to a wurin mu sisi kullum muna kira da su a duba ya da yi a yake wannan issue that's why muka collaborate with other institution da da su ya su taimaka a yake wanga illa a cikin kasa gaba daya ta bangaren ka me kake ganin yana kawo koma bayan ilimin mata a ghana gaskiya ita wannan ma'aikata na islamic education unit sun yi kokari sun taka rawan gani ta wurin falkar da musulmai kuma yaran kasan ghana game da muhimmancin ilimi kuma kamun wannan ma'aikata ta zo gaskiya shi adadin musulmai bai da yawa ta wurin koyon ilimin boko mun fi gwammace ma ilimin na islamiyya to amma da zuwan islamic education unit Eh, an samu fahimta an wayar da kan iyaye an wayar da kan al'umma musulmai an samu adadin yara da ke zuwa makarantayya na boko ya karu to gaskiya an ka duba eh, matsala gudan da yake akwai shine ta bangaren ibtida'iyya primary zuwa jhs kaga kamar adadin yaran suna da yawa to amma in an zo za shiga secondary shayin kaman adadin yaran matan na zuwa kasa kasatan yaran mata maza dai har wa yau suna kokari amma matan shayin kaman adadin na zuwa kasa yana daga cikin ababen da ke bari adadin ke zuwa kasa na jin ajiya ta yi wannan bayani cewa rashin iko na iyaye kuma wasu iyayen kuma sun gwammace yaran su je su yi aiki fiya da su je su karasa gaba cikin karatunsu uh, eh, na rashin arziki cikin gida family ba su da shi shi suna kamar yaran gwamma su je su yi aiki su samu arziki To iya mu duk da yake gwamnatocin waɗannan ƙasashe na ƙoƙarin shawo kan waɗannan matsaloli da shirin ya haska fitila a kai kawo yanzu babu takamaiman ci gaba da aka samu a waɗannan fannoni. Idan wani abu ya biyo bayan abin da muka sani a shekara mai zuwa, za mu sake komawa kan waɗannan batutuwa ba iznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilan Musulman Muni Barma da Idris Abdallah Bako da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. Kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taɓo a shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. in yi shuru ko in yi magana mata su baka amsa